Anas da kuma shi Malam Adam Abdullah. Alhamdulillah yan uwa kamar yadda muka sanar da garin Kano. Eh, muna garin Kano har yanzu inda muka mika tahaddi zuwa ga Malam Anas da kuma shi Malam Adam Abdullah ma'ana mu biyu abu Waka Wakafa billahi shahida zancen maganar muƙabala mun daɗe muna magana da Malam Anas. kuma ya yarda ya aminta cewa lallai duk sanda na shigo garin kano za a zo na gabatar da wannan mukabala to yanzu yan uwa ga nan ba nan za ku iya kira ta whatsapp za ku iya kira ta direct call kawai ina so mu ji menene ra'ayinku ko menene shawarinku game da wannan mukabala da aka shirya ta kuma an kasa jurewa a gabatar da ita za ku iya kira ta whatsapp sannan za ku iya kira kuma direct kawai ra'ayinku muke bukata mu ji game da wannan mukabala da inda ta yiwu wallahi al'umma da sai dai kawai ku gan mu muna yi da ta yiwu ba saboda shi ne tsarin muƙabala in za a yi ba sai an fito social media an ta rurutawa ba a ce wane zai zauna da wani wane zai zauna da wane to kaga malam anas wannan yana nuna cewa kun ji tsoro kuma ba za ku iya kara aƙidunku na kafirci ba na cikin wannan littafin ba za ku iya kara aƙidunku na kiyayyen manzon Allah ba wanda suke cikin wannan littafin yanzu wannan littafin da shi wallahi gara bible sunan shi al durriya fi munaqibi shaykhul islam ibnu taymiya domin a cikin littafin nan wallahi an ce ibnu taimiya ya ga Allah Allah ibnu taimiya ya ga Allah eh ya ga Allah to ni abin da na so da nayi zamani da ibnu taimiya tunda ibnu taymiya ya ga Allah sai mu tambaye shi ya kalan Allah yake gida sai mu tambaye shi ya kalan Allah yake duk da daman ya faɗa a cikin littafin sa minhajus sunna eh ya ce inna ahmad bin hanbali ra'a rabbahu aksara min mi'a marratin ya ce fil filnauni ya ce ahmad dan hambali ya ga allah fiye da sau ɗari a cikin bacci saboda duk wanda ya taɓa yin mafarkin allah ko ya ga allah muna so mu sanya ya kalan allah yake saboda haka yan uwa ga ba nan a buɗe take za ku iya kira direct whatsapp sannan za ku iya kira <clears throat> kuma ainihin direct call hakan nan kuma ga nan nan dan Allah a nemo mana dai har yanzu muna nan muna ta muna ta ainihin nema yadda za a nemo mana eh, malam anas ya zo ya cika alkawarin da ya yi ah, daga cikin abubuwa na kafirci wanda suka mayar da timiya tamkar allah suka ce mai ya kashi fal yan uwa yake ki yaye matsalolin an shiga rayuwa ba allah ba to wallahi a cikin littafin nan shafi na ɗari biyar da sittin da biyu ibn abdulhadi ya ce ya kashi bal mushkila ya mai matsaloli in an shiga matsala Ibrahim timiya ne ke yaye mana damuwar mu Don girman Allah wannan shirka ne ko ba shirka bane Don girman Allah wannan matsayin Allah aka ba ibrahim Taymiyyah ko ba matsayin Allah bane ina Anas da mun yi gaba da gaba da kai wallahi shi zaka ka ai na kiyar yadda mu ayyana maudu'i da ni da kai saboda ni ko mu ayyana maudu'i ko ba mu ayyana maudu'i ba na san zan iya kare abin da ke cikin gidanmu amma kai abin da ke cikin gidanka wallahi alazim da yau na dafa maka wake a hannu yau da ka sake mun haɗu ina mai tabbatar maka da ka koyi yadda ake dafa dan wake yau da mun haɗu da kai da ka koyi yadda ake yin dan sululu wala da ka koyi yadda ake yin waina in na san baka iya ba to da na koya maka yadda ake yin kunun zaki ina mai tabbatar maka saboda haka nan ku zo ku magance wannan kafircin tukunna abin mamaki wallahi tallahi akwai abubuwa da suke cikin littafin wahabiya wanda in an bayyana kare ma ba zai ci ba yanzu wannan dai kudi ya kashi fal mushkilati to ai dai ko baka jin larabci ka san al mushkilati in ce al mushkila me ma'anar mushkila ba su ne matsaloli ba to kuma ya kashi fa ya me ya haya matsaloli waye me ya haya matsalolin nan wai shine ibnu taymiya dan girman Allah wannan hada Allah da wani ne ko ba hada Allah da wani bane ga shirka a cikin littafin ku gara mu maganganun malaman mu suna da tawili za mu iya ba maganganun za mu iya ba maganganun malaman mu tawili saboda ne mun karanta muku a cikin littattafan ibri taymiya mun sha gaya muku kuma yau na taho maka da wurin eh tunda ku ba ku iya karanta littattafan malaman naku na zo da su ina tabbatar maka da cewa cikin cikin bayan bud na zo da littattafai bayan bud ina cike na cika shi fam da littattafai eh na zo maka da wurin na so na dauki hannunka in ɗaura maka kamar yadda in baka manta ba na fitar a cikin madarijo salikina na ƙara mun karatu hmm? wa'alam anna fi lisanil qaumi min al isti'arati ibn qayyim al ce ku sani a cikin halcin mutane akwai abubuwan da ake isti'arar a yadda kake tunanin ma'anar su kenan ba haka yake nufi yana nufin kuma su faye to saboda haka lallai ilalla malam Anas kana ina al'umman al'umman Kano ku taimaka ga nan ba nan ga ta nan nasa ta kira yanzu idan malam Anas ya kasa takowa ya zo ni na taso tun daga Kaduna ta ta Kaduna na zo ya kasa ya kasa ainihin ya kasa ainihin eh, ya bari mu haɗu to ga nan ba nan ko ta nan ban wayan ba Allah bala Anas ya kira mana eh ga nan ba nan ko ta nan ban wayan bala Anas ya kira eh zan bujiro mai da abubuwa na yadda ya bujiro da abubuwan da zai bujiro da su ni zan kare eh ko ta nan ban waya ya kira eh eh an fahimta ko to saboda haka yan uwa mun ba da dama kuma duk wanda zai kira ga nan ba na mun sanya muku za ku iya kira ta whatsapp sannan za ku iya kira direct ga ta nan kun san ni ba ma abocin aji nan ba a kira bane amma yau saboda in nuna ma wahabiya da harbin da gaske ake jefa musu ya eh, ga nan ba nan wanda zai kira ya kira ko ta whatsapp ko direct kira insha Allah ita ce wannan lambar da kuke gani mai mai sixes an fahimta ko mai mai 86 akwai namba a wurin in kun lura insha Allah rabbi in kun kira ta za ta shigo kai tsaye an fahimta ko ya kashifal mushkilati almu'bilati lana ya mai yaye mana matsaloli matsalolin ma masu wahala masu wahalan yayewa wanda da ƙyar ake iya yaye su an fahimta ko to waye yake yaye musu wannan matsalolin sai sun shiga cikin damuwa ba Allah bane ibnu taymiya ne kun san muna ga muku wallahi ibnu taymiya shine annabinsu su ibnu taymiya shine annabinsu. an gane ko ibn taymiya shine annabin su in sun shiga cikin damuwa ibn taymiya ke yayi musu ba Allah ba to lalle muna buƙatar ku zo wannan shirka da makirci da kafirci da rena Allah da rena manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da cikin littafin ku ku zo ku yi ma mutane bayani ku zo ku yi ma mutane menene bayani ku zo muna jiran ku eh, ina malam Anas ina malam Adam Abdullah Kano ne fa nan Kano ne mai baro ta nabi ku gane akan gani akan ina ta laba ko ina bane nan Kano ne ni eh, a Kano nake nan tare da ku a Kano ne nan Kano ne ba ko ina ba Kano ne sannan Ibn taimiya to ga wani kira mun samu assalamu alaikum kuma na sanar da shi zuwa Allah ba a ba tun kusan kwana uku ko hudu baya bayan dama mun yi magana da zai kai kamar wata ɗaya baya cewa lallai za mu zauna kuma ya yarda to kuma da na zo kano kun ah, kusan jiya su kawai magana ce amma ba za su iya yi ba har da Allah eh. kawai irin karya ta irin da su shi ne kawai suke yi wanda za su yaudari mutum su dama yaudara ita ce kan gaban su to shi kaga suna yaudari mutum amma ba sa iya yin komai gaskiya yaudara shi kawai suka yi amma ba za su iya yi ba ba za su iya fitowa ba kuma kaga yanzu abin da ba maki ba gafa akida kafirci a cikin littafin su idan Allah in tambaye ka waye ke yayi mutum damuwa in shiga damuwa gaskiya sai Allah to gashi ne ibnu taymiya wai ya kashi fal mushkilatil mu'dalati lana ya mi yaye wannan mu masu tsanani wanda suke da wahalan wai yaye wa ibnu taymiya kai kake yaye mana wannan shirka ne ko ba shirka bane shirka ba masu fawai su da kake gani da suke kawo kurakuran nan fa su fa ba wai kurakuran ne suke kallo ba su kawai su yaƙi ɗariƙar saboda kar ta ci shi ne shine kawai manufarsu. Kun da jahilci ma a cikin ɗariƙar shehu tijjani duk abin da shehu tijjani ya faɗa. wallahi bai sauka akan doron Allah kuma bai sauka akan doron hadisan manzon Allah yanzu magana da suke ta yanzu magana da suke ta wai shehu tijjani ya ce wai in ka bauta ma gunki wai in ka je kama gunki sujjada wai ka bauta ma Allah ne shi matsalan fassaran da suke karanta shi suna karanta abun amma ba sa fassara shi daidai ba sa fassara shi daidai haka yake kuma su sufaye akwai wani larabcin da za ka ga a cikin littattafai wanda sai su sufaye su ne za su iya gane mai ake nufi da ma'anar kalma. Hmm. To su a su ba sufaye ba kuma sai ka ga su sun karanta kuma sun fassara shi baibai bai. Hmm. Fassarar ne suke mashi irin wani fassara wanda alhalin shi ba ita ce manufar mu ba ba kuma ita ce kan gaban mu ba su dama haka suke su ba ko da yaushe su ba wai kuskure ne suke gani ba ne a su kawai bukatar su su ga ɗari ne ta dukuta dukufe wanda kuma ba shine ba dan kuma su suna mantuwa ne amma shi kufewa na irin wayan abubuwa ai sai lokaci yi kuma yau sai ta Allah amma ɗarika kakan gaskiya ba za ta lukufe ba da kara ga muna bada lokal gamman na san baka san wani yare wai ba da ba ko eh, wato muna jihar yobe a gashiwa lokal gamman namu ne na badawa tijanawa ne sun jawa ne wani yare ne wai bade. Na'am yaren bade. Da na san yawa. Amma kuma almajirai wuce. Sosai. Sosai. Jariya jari ne tsohon nama in baka ci ba ma kakanka ya ci. Eh, ko shakka babu ai amma dai kana da labarin shehu jibrima sosai shehu jibrima abokin mai gida ne har gidan mu ya zo sau biyu to muna duk muna jiha ɗaya da shi Shehu Gibrima abokin mahaifina ne ya ziyarci mahaifina sau biyu a rayuwarsa. Da Shehu Gibrima da Shehu Zaria da Shehu Umar Sanda ah. abokanan mahaifinmu. Muna duk jiha ɗaya muna ba da local government guru kuma tana tana tana gurin kawai local government nata amma mu mu yaran ba da ne mu ba hausawa ba ne ba fulani ba ne yare ce mai zaman kanta. gaskiya ne mun gode Allah ya saka da alkhairi wannan lokacin da Allah ya amma kan gaskiya kan magana ta Allah ba za su iya ba kawai yaudara shi irin tasu. su yanzu kana kallon cewa ko daga ta sani rijiyar lemu ne in ya zo Kaduna ya ce zai yi muƙabala da wani daga sosai sun kara na fitar hankali ma shi ko shi ma ko shi da kake gani shi da kake ganin sa ko doktan ma da kake ganin sa shi ma kawai wannan magana ce ta baki amma shi ko shi ba sai ce zai tunkari dan ɗarika ai in za magana mu mukabala ba in ba za su iya ba su to malamin su in abin ya musu nauyi ne suna ganin cewa in an zauna za su sha wahala ba su turo shi daga tasani region ne ba Allah suwa da ni mai baro ah, to ai man su su fa shi ne nake ce ma kan cewa su fa ba wai kuskure ne suke gani a cikin littafin bane fa hmm. kawai suna kawo ra'ayinsu ne saboda a kalli ɗarikar da laifi amma su har dama sun san cewa ba wai laifi ne ɗari wannan a cikin littattafi ko kuma abin da suke faɗa gaskiya ba ne su ma sun san cewa ba gaskiya ba ne gaskiya ne gaskiya ne gaskiya su karan kansu su san ba gaskiya ba ne to shi yasa ba za su taɓa yadda a ce wai a zo a yi mukabala ko makamancin haka ba gaskiya lamarin kenan al'umma dai ana gode ma Allah tunda al'umma na bayyana gaskiya to dan uwa mun gode Allah to ka gani shawo shi ne suna suna shi ki kola na gaba insha Allah rabbi ah, ah, gaskiya wallahi wahabiya kun ba mu kunya ashe da awas sunna da sunna da kuke ina alkanawi alkanawi kai ma ka gaya mu duk inda kake ka gaya mu duk inda kake alkanawi wallahi alazimi yanzu ne dare yayi a cikin ku duk wanda ya ga zai iya zama da mai barota ku gaya mu duk inda kuke kuma dukkan ku babu wanda baya min raddi in har a ce abin da nake faɗa ba daidai ba ne ba za ku zo in ne magana wanda na wargaza ainihin wannan aƙida ta ku zo kuma kuna ƙoƙarin warwarewa jahilai ba ku zo kuna ƙoƙarin warwarewa jahilai ba to in dai har zan rinka yin karatu ku rinka towa social ta wannan maganganun da na faɗa to ai abin da ya kamata shine mu haɗu ga ni ga ku ba a ƙarya kusa da gida assalamu alaikum da muke magana kuma daga ina kake kira maulana ina auni ina gajiya ya kokari to jama'a suna jin ka kasan muna kan live ko malam ahmad ne assalamu alaikum to assalamu alaikum to network dai ya hana mu ci gaba da sauraron wannan bawan Allah Malam Ahmad idan ka samu a ibn taymiya ba wai shine wajin duka min alis sama'i mala'iku suke take mai ibn taymiya baya wajin duka min alis sama'i mala'iku rundunorinka halittun sama ne mala'iku To, ɓangaren abin da ya shafi eh, Assalamu alaikum. Ba muke magana kuma daga ina kake kira? Daga nan jihar Kano ne, a Karmakalla. To, da muke magana? Kana magana da tsiruwar shi a Tijjani. To, Alan wasalan. Duba nake ya kokari. Alhamdulillah ya himma. ya hidima kuma ya fama da waɗannan bayan Allah. Wallahi alhamdulillah shi mun yi alƙawari duk da bamu taɓa fitowa social media na ba mu yi alƙawari da Anas ba. sai yau kuma in ba mu alkawarin nan ba ya zo ya musanta cewa wata ɗaya baya ba mu ya yadda kuma za mu yi mukabala da shi ba kuma muna waya da shi ta ƙasa yana da namba na da namban shi zan kira shi ni magana ya maganar mukabala ya ce min insha Allah tana ya maganar mukabala insha Allah tana nan a ƙarshe kusa da ƙarshe da ya ji cewa tabbas zan zo kana ji na Salamu alaikum. Alaikum salam ka. Muna ji. Abai na ba zai yiwu ba. Muna ji ka. Na mu akar makalla. Muna jin ka. Ci gaba da bayaninka. Yau ba, Haka. Idan wasu sun kira ta WhatsApp ya kamata a daka idan wasu sun kira ta WhatsApp ya kamata masu kira ta wannan su daina kira. an fahimta ko ina ganin zan kulle kira kawai za a kira ma a kira ta whatsapp kai kai to assalamu alaikum wa alaikum assalam na gaji a kokari a aiki alhamdulillah da muke magana ina magana da malam mazuwa kibarutu ne eh da shi kake magana eh kana magana da ibrahim ne daga wajen to yalla ibrahim maiduguri muna jin ka kai ɗazu ka yi bayani a kan maganar fitowar su wannan mutane. Na'am. To na ɗin kamar da wannan uwa ya magana yanzu wallahi ba za su iya fitowa ba. Ba za su fito ba gaskiya ne. Babu yadda za a yi su fito. Gaskiya ne. Kuma shi hadisin da wannan malami ne ke magana a kai duk da ni ba malami wani almajiri ne. Eh. Ai fassarar hadisin su ba za su iya fassara shi tun da ban zo na a gaban malamai kirki su yi karatu ba. Sosai. Sosai. Saboda shi Qur'ani in za ka fassara shi ya kamata ka san Qur'ani ciki da bai sosai ka san Qur'ani ciki da bai sannan kuma ka san yaran larabci sosai tunda su Araba idan ya ishe su a wasu zamanin tarihi ya nuna aka ce su kauye saboda su fahimci ne larabci ne ke ne sosai akwai larabci da dole ya kauye ba ji sosai sosai sannan idan ka fahimci larabcin sannan ka fahimci inda da hausa za ka yi fassara ka fahimci hausan kalmar hausa mm. saboda hausa yana da yana da wasu abubuwan da dole fassara su ba ɗaya bane zai zama ɗaya biyu ko kuma wasu kalmar da za ka yi gasan ya haka to dole sai ka fahimci wani. Haka ne. To, ni a fahimta na hadisin da manzon Allah yake magana akan cewa wannan larabar kawai da zai tambayi mahaifin manzon Allah ya tafi manzon Allah ya babansa yake yake ce masa babansa yana wuta hmm. yadda suke fara na juya ya yi fushi manzo Allah ya kira ta ya ce da sahabanka da babana suna wuta mm. to su fahimtar da ba sa yi na karatu ne shi ba kalma na baba mm. ba ta yana ɗaukan baba mm. kalmar uba yana ɗaukan baba yana daukan baba wani uba yana kan daukan saman baba shi ma ganin uwa duka ne kawo kawo da bafani duka suna daukan matsayin baba mm. ko mahaifin yana daukan matsayin baba in mm. ana magana akan baba ne kamar da wanda Allah ya magana baba a wani mm. to akwai kalma na mahaifi wanda Allah ne ya kore mu da cewa ba wani da zai sauki nauyin kalmar mahaifi in ba mahaifi ba wallahi dito manzo Allah ba yana magana su bane maganan baba yake to kaga wannan hadisin idan mutum ya koma cikin Qur'ani suratul ah, suratul Lahab aya na farko ma fassara wannan hadisin mm. sai kuwa tabbat yada abi labin wa tabba ma sai su lanarin za ta labe. to matsalar da ake samu da wa'in mutane shine su ba za su yarda su je su zauna a gaban malaman da suka san Kur'ani suka san Larabci suka san yaren Hausa su hmm. fassara musu ba. Mm. ko ba sun hana gaban irin wa'annan malaman da suke zagi suke ce musu kafirai suke ce musu mushrikai mm. ko a gaban irin su karatu ko aka zo kan wannan hadisin ko hadisin ake karantarwa kenan ko mm. aka zo kan wannan hadisin to dole fa za a koma kan za a koma cikin Qur'ani sosai kuwa a farko wannan suratul na da yake magana kan abu na a gaya musu cewa to fa in a magana ake kan magana eh. ba. to ka kuma ba ka ne hmm. yayan baban ka baban ka ne kanin baban ka baban ka ne sosai kuwa yayan maman ka baban ka ne kanin maman ka baban ka ne shi ma mahaifin ka baban ka ne sosai kuwa sosai to wannan magana ake na baba ba. yana nufin abu na abu in banda in banda in banda mahaifin mahaifinsa ne to kaga mahaifi ba wanda zai ɗauki nauyin mahaifi in ba mahaifi ba to kuma babban wawa a gida baba ne to kaga ko magana gaskiya gaskiya cikin so mm. wannan bayanin ya isa mutum duk mai son gaskiya ya fahimci da gaskiya take sama da yake ba mu da muke ɗarika ba su kansu da suke cikin izalar ni a iya sani na Allah ga kusan kashi casa'in ɗinsu sun san gaskiya kawai dai ka san mutum Allah ya kai mashi kwakwalwa da tunani to bayan da zai yi haɗe da tsariya. Ka san daman Allah yana cewa akwai ɗansu mutane lahum qulubul la yafqahuna biha ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها سألت أولئك كالأنعام بل هم أبل suna da idanu ba sa gani suna da zuciya ba sa fahimta suna da kunne ba sa ji wayannan mutane Allah ce kamar dabbobi ne kai sun ma fi dabbobi bacewa ba yadda za annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zama rahama ga dalikai baki amma ya kasa zama rahama ga iyayen shi wannan ba zai yi ka tsare musu kallo ka fahimce su kyau zaka ga duk mutum da yake tsara cikin uku da sai ga fahimci yana da alaka da abu da. Hmm. ya samu matsalar iyayensa Hmm. ko ya samu matsala da malamin sa ya tsine masa ko hmm. kuma da ma ya kake shi ba da cikin hankali hmm. gaskiya in dai mutum zaune ya iya sa ya rabu su lafiya malamin sa ya zauna da shi lafiya ya rabu da shi lafiya hmm. kuma yana hankali cikakke ni ina ganin babu yadda za a yi yarda da mutane da suke kafirta iyayen mazan Allah hmm. suke cewa iya dukkan shi mazan Allah yana fitsari a tsaye hmm. kalamai da yawa dan aka jingina wa iyayensu su za su kai mutum kotu to hankali ta ya zai yi ta yi shi irin wannan abin da ya shafa shi karantar sosai to dan uwa mun mun gode saboda saboda lokaci yake inda a ce kamar ya mutu sosai ai manzon Allah ya riga ya faɗi waye shi salinta eh. ya ce tun daga kan annabi Adam har zuwa kansa shi fa a kan kuntar kaka yake fa har zuwa kan mahaifinsa sayyidina ah, Abdullahi da kuma ah, Aminatu duk tsarkakan shatso ne ya biyo har zuwa wannan wajen manzon Allah da bakin sai faɗa. Sosai sosai sosai. Da kaga yadda yawan hadisai da Yahuda suke karantarwa ake ba da kwangila a zuwa ɗansa a cikin addinin Musulunci. Duk mutumin da yake zauna lafiya da iyayensa ba su mar baki ba malamin sa da shi ne mar ba kuma yana da cikakken hankali to ina ganin ba babu yadda za a yi da irin wannan karantarwa da waɗannan mutane suke yi. Fatan Allah ya cece mu gaba daya su ma da suke cikin irin wannan yanayi na hali da suke ciki to muna fata fatan ba wai su tare da haka da wani a su gane gaskiya su dawo so muna da daɗi wani karancin da ke dan Allah ka ku yana ku ci gaba ko da za ku ko da za ku ne mu to insha Allah duk wanda ya zage ku ya je san da ya zage ku ne kawai amma wallahi zai na ba mu zage ku eh, saboda ya san ya da ku zage ku ne kawai don ku ji haushi ba wai ya zage ku ne saboda ba gaskiya kuke faɗa ba wato kar kar zagi mai zagi ya sa ku sare dan Allah ci gaba da wannan insha Allah wa daren ku rafi Allah mun gode Allah ya saka da alkhairi to yan uwa za mu kunna kira da red gaskiya saboda wanda suka kira ta WhatsApp in sun kira ta WhatsApp to kuma eh, da red kira mu ya kira mu ta WhatsApp ne saboda akwai mutanen da ba a Najeriya suke ba kuma shi ne hanya mafi sauki da za su iya kiran mu Ah, to saboda haka yanzu wanda zai kira ya kira ta whatsapp ne mun riga mun kulla direct assalamu alaikum assalamu alaikum wa alaikum assalam da muke magana da muke magana da muke magana to daga ina daga ina ne alhamdulillah daga ina ne daga jihar benue state to muna tare da kai ga a kano akwai mukabala tsakanin mai babu muna magana da sai da malam anas salamu alaikum muna jinka, muna jinka sosai daga benue state to muna jinka, muna ji muna ji sosai muna jinka. muna jinka daga benue state makodi muna jin ka wani dan uwa network ya na shi mu ji shi da kyau bari mu ɗauki wani ah, assalamu alaikum assalamu alaikum to shi ma wannan network ya na mu ɗauke shi To lallai ‘yan uwa kamar yadda muka yi bayani a haƙiƙanin gaskiya addinin wahabiyanci wallahi ba addinin annabi Muhammadu bane addini ne da yake koyar da rushe tarbiyya addinin izala addinin wahabiyanci addini da yake koyar da tarbiyyar al'umma addini ne wanda yake rushe tarbiyyar yara addini ne wanda yake koyar da ƙiyayyen manzan Allah da kuma iyalan gidan manzan Allah kuma duk abin da za ka so a duniya bayan annabi da iyalan gidan annabi ya zama aikin banza to muna kira gare ku ya ku wahabiyawa musamman ku 'ya'yan baki na kano wanda kuke zaune a kano a yanzu kuka zo kuna so ku wautar da hankalin mutanen kano kano gari ne na bayan allah gari ne na waliye gari ne na ainihin sahabban shehu ibrahim radiyallahu ta'ala anhu wanda kun zo a dole ku ba malamai ba sai kun malantar da kanku to gashi ni mai barota duk da na sha gaya muku cewa uh, wannan abubuwan da kuke zuwa da shi wala ba ku da hujja eh ba wai ku je ku rabe a social media a'a gaba da gaba ya kamata a rinka yi gaba da gaba ba matsala bane shi addini wani abu ne wanda Allah ya ce fa min fa in tanaza'atun fi shay'in farduhu ila Allah wa rasul ai ba fada bane ba tashin hankali bane abu ne wanda za a zauna kai ka kawo naka hujjar ni in kawo na hujjar. annabawan Allah sun sha yin irin haka da su da ainihin mutanen da Allah ya tura su wajen su an yi da fir'auna an yi da hamana an yi gasin nan dai duk annabawan Allah irin su annabi shu'aibu irin su annabi lod dukkan su idan an tura su wajen mutanen su sai an zo na an yi debate ana yin debate to debate ba laifi bane addinin musulunci an bayyana ku assalamu alaikum Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam da Ba magana. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam ka rage wancan bola din naka ka rage shi ƙasa sosai domin ka saurare mu da kyau. To, ana samun matsalar network gaskiya ta yadda an fara magana sai network ɗin ya ɗauki. Eh, kuma abin da sa muka so muka fi so a kira ta WhatsApp ɗin saboda masu wanda suke ƙasar waje su ma su kira su bada nasu gudunmawa to amma idan ya zama hakan zai bada damuwa za mu iya kashe datan nan tunda kamar inda muke akwai matsalar data network sai mu bari ba a samun matsala ina ganin abin da za mu yi kenan bari mu buɗe layi duk wanda zai kira a kira mu direct eh, a kira mu direct call kawai za mu kashe data saboda datan kamar akwai matsalar network insha Allah rabbi ne eh, kamar akwai matsalar network ba insha Allah duk wanda zai kira ya kira mu direct da Allah direct call Wato whatsapp ba direct call eh whatsapp din akwai matsalar network za a iya kiran mu direct ina ganin kamar shi ne zai fi a gamu a kano dai muna ta cigiya har yau muna ta cigiya har yau assalamu alaikum assalamu alaikum ba muke magana malam majid ba ya kokari ya himma lafiya ya gida alhamdulillah ya al'amura ya aiki kuma wallahi alhamdulillah kana magana da habibu ana daga nan dangi habibu malam tafa abubuwan da ake yi ubangiji Allah da alheri amin kullum kullum in za ka ma sai na bi ina karuwa da yanayin karatuttukan da kake da da kake to alhamdulillah ina karuwa ɗari bisa ɗari. To alhamdulillah. Allah kuma gaskiya har ga Allah ina jin daɗi ɗari bisa ɗari. To alhamdulillah. A da ajiyar nan da ka shigo kanan nan. Ka je kuka ɗan yi program ɗin nan a nan wajen su ainihin shi nan da suna ina ɗan manta sunan malamin. Kyau Malam Bakar Malatai da su sai dai bar Sarauki. Yawwa to je. jiya ma har kuka tashi yana bibiya ko wallahi na'am na'am na'am na'am na'am to yanzu abin da nake so dalla in yi tsokaci a kai yanzu ka gashi na zo garin Kano na ga ka ah, zo tun kafin sallar juma'a to wahabiya wannan sun iya dafa mu haɗu me kake gani abin da yasa ba za su bari a haɗu ba to ai ba za su iya bane in ka fuskance su ai ba za su iya ba dama ai dan kana nesa ne shi yasa suke faɗin abin da suka ga dama amma yanzu tun daga ka kuma ka zo ka same su kuma ka gani ai ba za su yi ba za su iya ba ina nan kuma daga nan har gobe har jibi in Allah yadda zan ta jiran su to ai ba za su iya ba eh mu aikin Allah muka fito zan kai har jibi har jibi kaga ba su neme ni ba sai bayan na tafi da abin da za su zo su a social media kaga ya zama labari ne a to dama mu biya mun dade sanin labari ne dama Allah ya taimake mu yanzu kai ma yanzu ma kai ma ka yadda da wata magana da Abdulhadi babban ɗalibin Ibn ya ce wai Ibn Taymiyyah idan sun shiga cikin damuwa ya kashe fal mushkilatil mu'dalat shine ke yaye musu bakin cikin su da damuwa in sun shiga ko kuma ka yadda Ibn Taymiyyah rundunar shi da take tashi da take take min baya mala'iku ne daga sama wannan matsayin guda biyu matsayin wane ne dai malam duk kan abubuwan bangaren da abubuwan da suke yi ni wallahi malam bana bibiyar su ni magana magana ba wahabi gaba ɗaya littafi ne ai gashi ka ganshi ka suna cewa muna da maganganu dan an yi na kafirci ne yanzu akwai kafircin da mutumin da ya kira wani da ya da ya unnada ya kashi fal mushkilati ya mi ya matsalolin rayuwa al masu tsanani lana a gare mu idan mutum ya shiga cikin damuwa waki ya yi matsaloli Allah to sun ce Ibrahim Taimiyya ke yayi musu na farko kenan na biyu kuma kaga sun ba wa Ibrahim taymiya anan matsayin Allah ko sosai ma kuwa to na gaban kuma sai suka ce wajin duka min ahli sama'i mala'ikum yumid duka eh. minhum mawkibun ba'da mawkibi rundunanka da suke take ma baya mala'iku ne daga sama suna maka madadi hawa bayan hawa wannan kuma eh. matsayin matsayin manzan Allah ne annabi ne mala'iku ke take wa baya to kaga ah, anan sun ba ibnu taymiya matsayin Allah sun ba ibnu taymiya matsayin manzon Allah haka ne duk a lokaci daya a waka daya a shafi mabambantan shafi daga wannan shafin shafi na ɗari biyar da hamsin da biyar shafi na ɗari biyar da hamsin da hudu a wannan suka ba ibnu taymiya matsayin Allah da matsayin manzon Allah mu dai malam mijinta ta ba abin da za mu ce muku sai dai Allah saka da alheri to amin amin mun gode sosai Allah saka da alheri Allah ji kan mahaifa amin amin mun gode ai mun kun isan mana komi gaskiya ne to muna nan dai a Kano a ƙara gaya musu wanda yake da wata namban wacce ba wannan ba to lalle ya kamata a tura mana ko kuma eh a tura mana wannan namban banda namban da muke da shi ta malam Anas ya kamata in akwai wata ne watakila ko wai tashi ta faɗi ne ka san watakila bayan kwana biyu zai izo ya ce ai wai ta wata faɗi da sai da ne welcome back in akwai wata namba in akwai wata ba da Allah sai a tura mana ko malam mijinta ba ai borin kunya ne ba za a iya ba kawai eh dan yanzu ita wannan karshen ta number number tashi 1773 karshen number kenan 1713 1713 ita ce kaga 1713 karshen number to in akwai wata wacce ba wannan ba sai a tura mana wataƙila wannan wayar ta faɗi ne isa muke ta kira ba ɗauka ba kashe ta aka yi malam mijinta ba hmm, kana tabbaci an kashe ta ko gaskiya ina da tabbacin an kashe ta a yau wayan za ta fadi ai ba za ta fadi ba kawai dai an kashe ta ne saboda ba hujja ba kuma amsa ba ma kashe ta aka yi ba inda kira ai tana shiga ɗaukan ne an ki ɗauka to ka gani abun ya zama kamar wasan yara saboda haka mun gode dan uwa Allah ya saka da alkhairi sai mun gode Allah saka muku da alheri amin amin Allah ya kan mahaifa Allah ya kan mahaifa amin amin mun gode mun gode in ka hau ka bibiya ka a lokacin da ka je bangaren yanayin neman abinci wajen neman abinci bangaren kasuwa da eh, na kaga din na bibiga sosai sosai sosai sosai da fatan alheri Allah ya tabbatar da mun gode mun gode mun koyi da komai a cikin dariƙar tijjaniya ba abin da zamu ce mun godiya sosai ba abin da zamu ce sai dai godiya kun isa mana komai ga malam Ahmad malam Ahmad Aliyu shi ma yace ana ana cikin Anas Malam Ahmad Aliyu a comment section ya ce muna cikin Anas. To Malam Ahmad kai man kana da wata namba tashi a lalubo mana. to dan uwa mun gode Allah ya saka da alkhairi har yanzu dai yan uwa muna ƙara gaya muku kafircin da ke cikin littafin nan gashi na taho musu da shi wallahi ba wani ba wahabi da isa mu zauna da shi ba tare da ya ainihin fayyace mana wannan kafircin da ake duk sai mun sai mun bujuro muku da abubuwan da ke cikin littafin ku wallahi assalamu alaikum alaikum assalam da muke magana eh kana magana da zani daga lafiya tsara state to malam sani ya mutanen lafiya a mutanen lafiya kala ku wallah mun gode muna jin program yi kyau sosai wallah. alhamdulillah malam sani kai ma ka yadda da wata magana da ake cewa wayan an shiga rashin abinci ko rashin ruwa wa fil jadibi nastas kil gaba bi wajihi idan muka shiga cikin rashin ruwa ba Allah muke kira ba ba a manzon Allah muke kira ba sai mu kira ibnu taymiya sai mu ce albarkacin fuskar ibnu taymiya wa nusbihu fi raudi kinadaihi ah. muskabi daga nan sai mu waye gari a cikin dausayi mai ainihin yalwa wacce take ainihin muskib wanda za a ce gashi yabanya ta yi koriya albarkacin fuskan ibnu taymiya Allah ke yin ruwan sama a ba mu yadda da wannan ba ka yadda kuma albarkacin fuskan ibnu an shiga cikin rashin abinci abinci ke samuwa a ban yadda da wannan ba mu yadda da wannan to sun ce ma kar a ce albarkacin manzon Allah kuma gashi sun ce albarkacin fuskan ibnu taymiya shin anan sun kamanta ibnu taymiya da annabi ko kuma sun makamin shi ma wuce makamin annabi a to su ai dama ai a karan kansu ai tuntunin ma ai ibnu taymiya ne annabin su ai su ai ba su da wani annabi ai annabin su daban ne da namu ai ina gani ko gaskiya ne gaskiya ne gaskiya ne tunda mutumin da bai yarda da annabi a rogi a rogi ya ce don annabi a ba mutum bai yadda da haka ba kuma ya ya ce don ibnu taymiya kaga ibnu taymiya shine Allah su shine annabin su shine Allah su shine annabin su to yanzu wai wannan wannan kasancewar da ne a Kano yau kusan kwana nawa ina ta neman malam Anas kana ganin a ganin ka kai me hana shi fitowa eh, dama ƙarya ne ƙarya yake ya son in ka zo bai zai fito ba dama ba shi a Kano ba yanzu ya gudu ya gudu ko a ya gudu ai ba shi a Kano ba hmm. tun da na ganka da su ilin aljabari na san ya gudu ai sosai kuwa saboda kai ba za ka shiga garin ya zauna a garin ba. Sosai kuma gashi da na zo garin ma gashi sai sai zama ma yadda al'umman garin ina mai tabbatar maka cikin minti kalilan mutane ne ba zan irga maka adadin su ba. Kawai dai na ƙi yin bidiyo da mutane ne ma kada su ga yawan mutanen sai ai na je na taro mutane zami saboda mutane ko ta ko ina malamin baro ta kana ina malamin baro ta kana ina mu muƙabala nan da mu za a zauna kai ciki ma hadda hadda matakan tsaro wallahi hadda matakan tsaro wanda su ma masoya manzon Allah ne suka zo da ID card din su ni ne wani ni ne wani masoyan eh, annabi ne mun zo mu gani ko an fahimta ko hadda matakan tsaro hadda matakan tsaro a cikin su masoya annabi ai sun son to dama waɗancan din sun dame su gaskiya ne sun dame su dama sun dame su su dai su in sun yi magana kuma a ce sun taba masu addini sun taba musulmai wanda kuma a gaskiyan gaskiya su dai tsarin su ba na waɗannan mutane ne ba wannan gaskiya ne yau amma ku dai ku za ku fayyace mana su ku za ku fayyace mana komi da komi kuma ku nuna ma hukumomi su waɗannan fa su su din ne ake kira yan kaza din sosai kuwa gaskiya ku gaya musu domin gaskiya suke nema tuntunin kullum ba yana nan ya zagi malamin mu ya zagi shehunen mu kuma yau ka shigo kai almajirin malamin da ya littafin malamin su na karanta ni in suka muka haɗu da su wannan littafin a ciki ba wanda ya sai fita a cikin wannan ni mai barota wallahi azim babu wanda ya isa yi min wayo ta muƙabala a ciki saboda na na riga su gogewa a ciki ina kan kullum ina gaya musu tambayi malam Musa Asadu Sunna zai gaya musu shekara ashirin baya a goge nake a harkar muƙabala a goge nake na kara ma da wanda suka fi su to kaga babu yadda za a zo a zauna harkar muƙabala ka ce wai zaka bani ni ban baka ba ai dole in ka bani ɗaya ni ma sai na baka ɗaya to abin da ba za su iya ba ke zini na yadda duk abin da ke cikin jawahirul ma'ani wallahi tallahi ni mai barutar na shiryo tsaf in sun karanto zan kare shi ai da zan na fara karanta abin da suke yadawa fa kullu abidin aw sajidin li ghairillahi fi zahiri fa ma abada wala sajida illa lillahi tabaraka wa ta'ala li'annahu huwal mutajalli fi tilkal albasi fi tilkal eh albas haba to ni ce ni na yadda da wannan magana ta shehu tijjani ce na yadda eh amma su su zo su zo kuma ni zan kare ta ni kuma ga irin su bar ma ka ji wani wai wasa ka koburan jawaratu minar rida a ta kal'a inda ibnu taymiya yake wai kaburburan da suke kwance a wurin gabaki da ibnu taymiya shi yake shayar da su ruwa to ruwan zafi ko na me shi ne ruwan azaba ne zaka ce eh ne na ce ruwan zafi ko to wai shi ke shayar da su wai ruwan yardar Allah wanda suke karkashin cikin makabartar kala ta hatar turabi sahabu afwin musjamu kai ba ma wannan ba za ka ji wai haza wa sama sama'i hufuhu fi yau mai latan mulu wa tas'amu wai haza lalle shi wannan ibn taimiyya wa amlaku eh. sama'i mala'ikun sama ta hufuhu ita take kewaye shi take mai dawafi mala'ikun su suke su suke dawafin ibn suke kewaye ibnu fi kulle yawmin a kowace rana la ba ta kosawa wala ta gajiya wala tasamu ta kosawa mala'iku suke kewaye ibnu taymiya wannan matsayin wa suka bashi matsayin Allah ce shi ne Allah nasu shi yasa suka ce baya yana zaune wuri ɗaya ne ka gani ka gani eh, shi ne shi ne gaskiya shi yasa ce in sun ce yana zaune wuri ɗaya kar mu yi musu ce shi din ne ka gani ko wai eh, mala'iku suke kewaye ba ka gani ko ah. lalle wa'annan mutane ni dai gani a Kano wallahi addinin Allah nan da gaske muke yin shi wallahi ba da wasa bane ni mai baro ta zan iya mutuwa akan dariƙa zan iya mutuwa a ta ba su iya hudu ba da larabci ba ina za su zo ne kai kam su zo me za su kare su iya ba ba su iya ba ba sa karatu ni dinnan na sha faɗa musu nace musu tana ba su karatu kwanan nan ba sosai kuwa to ba sa karatu ba sosai kuwa kuma wannan yarinyar da kake gani ta fi ƙarfin a ce wani karatu na littafi wai tsara mata ba abin da bata iya karantawa faffaru da babbaku kowane bangare na boko da na addini da littattafai duk abin da za a bata na karatu sai da miƙa mata ta karanta wallahi ba wai wai rubuta mata ake yi ta ta riga ta wuce wannan makamin kuma shekaran ta nawa shekara goma to ka duba to to ita ma ta fi su kuma to kai ma me za ka bata lokaci a gangan ka zauna ga kai gobe ka kuma ziyaran kai suna wahalar suna batar da al'umma yanzu misali kamar wannan jahilin alkanawi jahili alkanawi gani a Kano in ka isa kai din in ka isa kai dan Allah ni mai baro ta ina ne maka tunda Anas ziyaki to da Allah a nemi mun alkanawi dan girman Allah alkanawi in ka isa in ka in ka cika kai ba wahabiye ne in wahabiyanci da ta haife ka dan girman Allah alkanawi ka bane mu zauna tare da kai ni ne baro da inda kake wallahi ran same ka zan same ka ni ne baro ta zan same ka wallahi nan bai zai fito ba balle to shine ka zo mu zauna amma ka sani da sharadi alkanawi ka dauko jawahirul ma'anin duk abin da kake ji karka fita jawahirul ma'ani ni ma ba zan fita a cikin al'ummar zurriya ba matsaya duk abin da ka tambaye cikin jawahirul ma'ani wallahi zan baka zan maka bayanin shi kai har ma an kawo maka irin shi a cikin littafin ku wallahi bai zai fito ba hmm? ba wanda zai fito a cikin su ba za su fito ba idan kuma na zo ni mai baro ta na zaman muku damusa tunda shi sai idi abul fatih asani zaki ne ai gaskiya ne shi zaki ne ina zama muku damusa kuna ganin cewa lallai ba za ku iya dama kunin tsamiya ba to ni zan dama muku wallahi duk cikin ku duk wanda ba zai iya yin kunun aya ba to ni zan mai na iya wallahi sai na sai na dafa muku wake a hannu wallahi wake zan dafa muku a hannun ku zan dafa muku wake kuma sai kun cinye shi ba gishiri ba magi ba yaji ina da tabbatar muku da wannan magana to su tuno maka sani lemon zamin mana na'am to su tuno maka malamin su lemon tsami ne ko me suke kira shi <laughs> rijiyar lemu to rijiyar lemu shi ba ba rijiyar lemu ba amma ma rijiyar tattasai ne ko shi suka kira wallahi zan zauna da shi ni mai barota Yo ina gani ai ba shine malamin su ba ya su turo shi shi in ba za su iya. Ko shi zan zo da shi ba je lemu ba ko DJ tattase ni. Shi ma ka fi karfin shi ma wallahi. Wallahi zan zo da shi. Shi ba wallahi. Wallahi zan zo ka shi kenan. Indiya wannan tsari ne bai zai ba ai ƙarya suke karewa kaga wanda yake kare karewa bai zai samu ilimi. Haka da alkhairi. to alhamdulillahi lallai wallahi a cikin aikin ake ko ba za a gajiya ba eh, a cikin aikin ake kuma ba za a gajiya ba wallahi ba. wallahi mu ga mu a naku da wasa kuke a cikin ku babu wanda zai iya ni Kaduna a cikin ku na tabbata matsorata ne zabi ne ku ni ko yanzu in haɗu da ku a yau ku kashe ni ina son haka in haɗu da ku ku kashe ni akan ɗari shehu tijjani in mutu a ce an kashe ni akan ɗari shehu tijjani kafa bi fakaran ya ishe ni abin alfahari in haɗu da ku wallahi yau ɗin nan a ce kun kashe ni wallahi ya ishe ni alfahari karewar ta kenan amma ku cikin ku na san babu wanda zai taso ka duniya ya neme ni eh, ba ma waye neme ni ba yau yau yau inda a ce zai zo Kaduna ya tafi wani masallaci a garin Kaduna ya dira kan Shehu Tijani to sai dai ganna a gaban shi wallahi ba ma neme ni ba sai dai ku ganna a gaban ku eh sai dai sai dai ku ganna a gaban ku an fahimta ko Assalamu alaikum. Allah ya tsara ma lafiya. Amin saboda manzala da wa muke magana? magana da tsiruwar shi a tijani ta san ba ne ko. To eh haka ne gaskiya ne. Ya kokari ya himma ya hidima. Alhamdulillahi. Wallahi sai ji muna ganin abin da ake kuma Allah ya saka da alkhairi. Amin saboda Annabi Muhammadu. Kuma wallahi wannan abin da kake yi lallai ka tabbata kai cikakken jarumi ne namiji da gaske. Gaskiya ne ai tafiyar shehu ba wasa. kwarai na wannan hakiki wallahi ta tabbata su ne yan mata ya kamata su sa hijabi su bakarin nan sosai kuwa sosai to ka ga duk abin da suke yi suna zuwa su kafa kyamara su ringa zagin shi hijabi suna zagin shi ibrahim amma yau gashi ka zo tun ranar ina bibiya ka sosai amma da har yanzu babu koda koda guda ɗaya ma ya kira ma saboda samun haƙinci sai ka tafi kuma a ringa kawo maganganun karya. Sosai sosai sosai sosai. Sosai. Muna fatan da wannan al'amarin. Sosai sosai. Kuma na zo ne ni in yi maganin ƙareraki da kafurci da manafunci da ke cikin wannan littafin da arnanci cikin alƙurin duriya don da duk wanda na shaƙa akwai wasu littattafan ma wannan nasu ne wallahi na zo da wasu littattafan ibnu taymiya duk cikin su wallahi ba mai shi. akwai littattafan ibn taymiya da nazo da shi wallahi alazim ko sunansu ba su taba ji ba kuma da sun bari mun hadu, yadda ni na ce ni ba sai an ayyana mu maudu'i ba yanzu sanda muka je muka zauna da babban hoto mun ayyana maudu'i ne ba shi yake ta zakulo abubuwa ba kuma ake bashi amsa to ni ma wannan ba sai mun ayyana maudu'i mu zauna da abin da suke tunkawo a cikin littattafan su bayan su kawo za a ba su ansa amma da sharadi ba ba ni gishiri ba aka manda in ka bani ah. ɗaya ni ma na baka ɗaya ba za a wuce ba kai ma sai ka warware sai ka warware sai ka warware abubuwa sai ka warware kafircin da ke cikin wannan littafi na hukumar duriya ah, yawwa shi ne ah. maganan gaskiya sosai kuwa sosai kuwa sosai kuwa kuma da Sosai kuwa. kuma ka san na karanta musu na karanta na karanta musu bari ma yanzu tun da muna tare da kai barin ƙara kara barin ɗaukar littafin gashi nan madarujin saliki da barin ɗan ƙara karanta musu ka ji ko barin ƙara karanta musu barin ƙara karanta musu na karanta musu na yi wata magana suka zo suna ta borun kunya wayan dauko a cikin in ɗauko a cikin shi littafin nasu in nuna musu to na bar su ne layi kurda man na yi zuru sai na zo sai in kama hannun ana sai in ɗauka in ɗaura mai daman ya san ni na fara ni na mai gori ya fara koyon na eh, ni na mai gori bayan shi ma akwai malamin su babban malamin su akwai wani a zamfara shi ma ya kira ni ya ce malam mai baro ta Allah ya saka maka da alkhairi caccakan da kake min da gorin da kake min shi sa na koma makaranta na jini karatun na hau da kansa wallahi yana nan shi yanzu ma cewa yake ni abokin shi ne kuma wallahi tallahi ya gode min bayan shi ma akwai wani a Kaduna shi in na nazo ina mai larabci kamar shekara 17 da ya wuce baya bai iya ba sai in ce mai sai dai mai mukabala da larabci bai iya ba sai nake ce mai to kai kai kana da awan sunna amma yaran annabi baka iya ba to shi ma dai daga nan dai ina mai gori ya tashi ya je ya koyi larabci shi ma kwanaki hede min godiya

jihar kudu juriya ma da akwai magana da kamar kiyayya irin wannan suna nan da yawa ma gara mu namu maganganun gara mu namu maganganun suna da suna da wasu halshen ba halshen da suke nufi ba amma suna su maganganun ba su da wata halshe halshe ɗaya ce mu maganganun su halshen damu ne su kwa nasu mai halshe ɗaya ce na'am domin domin kana jina muna jinka na san an sani dama ne muna yi da dukkanin dalibai ne mu muke sauraron kuri malaman na'am yanzu ka ga kofin duriyar nan da kuke ta bi a kansa na'am yanzu ka ga adda a jazi na ɗari hudu da goma sha takwas na'am ka ga ina Abdullahi ya kawo wata magana wanda yake cewa umu muradi wa umtani ko umma magana wanda yake cewa umu muradi

أنت القدير على جبلك وسرك أنت العليم بأسرار الكفاية كدوة ka san jahilai ne ka fassara musu fassara musu su ji fassara musu jahilai ne ka sani ai ne ka duba dai irin wannan makami da ake ba shi eh, eh, eh. ka ga an azimu aka ce annabi ya mutu amma da akwai gurin da suka ce wala hu min sai kuwa sosai amma idan an ce annabi ya san gidan da shi ya sa ne magar makalla ne ya daga magana ibnu mas'uda na'am da ya kawo a cikin rahilar sa yake cewa wallahi kana zargin ke riya ma da akwai motsi kan sama shi da hankali a'a ai ba ba mas'uda kawai bane imamu zahabi ma ya fitar da imamu zahabi ba na'am yana cewa lalle annabi akali shay lalle hankalin ibn taymiya eh sosai kuwa imam zabi shi ma ya faɗa ba ibn taymiya yana da tabin hankali tabbas ibn taymiya yana da tabin hankali tabbas to lallai muna cikin su ana da su shauran wahabiyawa ya fito wasu mana bayanin waɗannan baikokin da kake da wannan idan ba haka ba kuma kana maka lawo ya kamata a shirya mana program na musamman ga jihar Kano domin a yi jana'izar waɗannan mutanen a ne. Gaskiya ne, gaskiya ne, gaskiya ne. Ka zo Kano kana man wane ne zai yi mai mubaraza amma shiru kake sosai sosai yanzu ka barin garin gobe za su kafa jama'a su ce ne to ka gani sai duniya ta gani kuma dama duk dan uwa a tijjani allah ya saka da alkhairi ina ganin network ya mana tusu ko kuma katin wayarsa ya kare to bari ku ji magana muku ya kowa habiyawa ibn al-qayyim al-jawziya yake cewa fa alam ku sani anna fi lisanil qaumi lalle a cikin halcin mutane ma'ana sufaye min al-isti'arati akwai abubuwan da an yi isti'aran su ne zaka ji sun faɗa abu kaza amma ba hakan suke nufi ba sai ya ce wa idlakil ammi wa idratil kasi za a saki maganan saki eh, ta ammawa amma kuma maganan abin da take nuni abu ne wanda yake keɓantacce na kasawa an gane ko ana nufin abu wani keɓantaccen abu ne sai ce wa idlakil lafazi za a saki wani lafazi kaje an sake shi hakan nan amma wa iradati isharatihi amma kuma irada ainihin abin da ake nufi abin da abin yake nuni nuna hakikati ma'ana ba shine ma'anan wannan abin ba za a yi magana ce hakan nan ka ji ta magana ta zo maka gingirin gingingim in juwa in ji ibn al-qayyim al-jawziya yace duna haqiqati ma'ana amma ba shine haqiqanin ma'anan abin da aka faɗa ba akwai wata ma'ana da yake dauka sai yace ma laysa fi lisani ahadin min at-tawaif ghayruhum ba a samun irin wannan maganganun a wurin mutanen da ba su kai ba sai ibn al-qayyim al-jawziya ce wa hada yaqulu ina ta maimaita wannan saboda ku sani cewa ya kuwa biya ku daina daukan maganganun su shehu tijjani ku ce za ku fassara da dungun larabcin ku a'a malaman kuma sun hana ku malaman ku sun hana sun hana ku sun ce muku in idan sufaye sun yi magana akwai abin da suke nufi sai ibn al-qayyim al-jawziya yake cewa nahanu sufaye suna cewa nanu ashabu isharatin mu mu abota ishara ne la ashabu ibaratin mu ba mu abota ibara bane assalamu alaikum wa alaikum assalam maulana ina wani Allah ya saka da alkhairi amin saboda annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam a dawo mana gida lafiya wannan farauta <laughs> ina tunanin kaman sun gudu fa sun gudu zo ma yin sun ga babban babban babban kura maulana a dawo ko da musa da musa shafushe eh sun gani yin duk sun gudu sun shige rami da musa shafushe Allah ya kara muku lafiya da kusanci da annabi Muhammadu amin saboda annabi Muhammadu wahabiyawa ku fito amin saboda annabi Muhammadu Allah saka da alkhairi muna godiya muna godiya Allah ƙara kusanci. To amin amin amin amin amin. Allah saka dawo muna gida lafiya. Amin saboda manzon Allah amin saboda manzon Allah. Maulana a dawo lafiya. Amin saboda manzon Allah amin saboda manzon Allah mun gode mun gode. Sai Ibn al-Qayyim al-Jawzi ya a sufai suna cewa nanu ashabu isharatin mu ba abota ishara ne la ashabu ibaratin mu ba ma abota ibara bane. Duk abin da ka sufai sun rubuta to suna ishara ne zuwa ga wani abu. ku kuma abin da kuka sani kai a fassara a yi karatu a yi fassara fassara zahiri kuka sani sai ibn al-qayyim al ya ce suna cewa wal isharatu lana ishara ta mu ce wal ibaratu li ghairina amma fassara kawai a ɗauke ma'anan fassara ita kadai waɗansu masu suke haka waɗanda ba su faye ba wa qad yutliquna al-ibarata haƙiƙa suna saki faɗin fassaran abu allati yutliquha al-mulhidu irin wacce mulhidi mai karkatar da zance yake saki shi mai karkatar da zake irin wannan kananan wahabiyawan ga abin da shehu tijjani yake nufi sai su canza ma'anan su kawo wata ma'ana don muzantawa ga shehu tijjani wa yuridu na biha ma'anan kuma wa na biha ma'anan lafasa da fihi idan ka bibiyi maganin sufaye su suna nufin wata ma'ana ce wacce lafasa da fihi babu kuskure a ciki babu barna eh, maganin sufaye bai da alaka da wani abu mai barna an gane ko wasara haza ta lifitnati ne wannan shi ya zama wata sanadiyar wata fitina na ɓangare guda biyu Ɓangaren sufaye da ɓangaren wanda ba sufi ba shi sufi in yi magana ba ana fassarawa da larabcin ibtida'iyya ko na sakandare ba ne. a'a akwai abin da maganar take nufi shi kuma ɗan sakandare wahabiyawa sai su su dauki maganar kai mujarradin ta sai su kawo fassarawa da danguntun larabcin su to ibn qayyim al-jawziya yake cewa ba a haka sai ya ce da'ibatun ta'allaqu alaihim bi zahiri ibaratihim waɗansu daga cikin jama'a sun rataya da zahirin fassaran abin da abin da sufai suke rubutawa kawai fassarar suke ɗauka zahirin suke ɗauka kawai sai su ma sufaye ainihin hukunci da haka babbar da uhum sai su ce musu yan bid'a kuna ji wannan maganar malamin ku ne fa maganar malamin ku ne bai ku wahabiyawa kai in ku dauke zahirin abu sai ku ce musu yan bid'a wa dallalu muhammad sai musu batatu su batar da su sai ai batattu ne sai ibn qayyim al-juziyya ce wa da'ifatun wasu jama'a kuma nazaru ila maqasidihim su kuma in sun ga sufaye sun yi magana ba sa yanke hukunci su musu fassara da kafirci ko da zindiƙanci sai sun yi bincike sun gano ila maqasidihim abin da su suke nufi da wannan magana to da kuna haka wallahi wa biya da an zo na lafiya wa magazahum da ma'anar da ainihin manufa eh, fasawwabu tilkal ibarat to daga nan sai suka daidaita ma'ana suka ainihin dace da wannan fassarar da suke yi nasu suka yi musu fassara kyakkyawa ingantacciya fasaha wa isharati daga nan sai suka inganta wannan isharar da su suke suke yi ba sa musu mummunan fassara gurbatacciyar fassara suna musu kyakkyawar fassara ji ibn al-qayyim al-jawziya sai ibn al-qayyim al-jawziya ce fa dalibul haqqi gaskiya mai neman gaskiya duk mutumin da ke neman gaskiya ya kabaluhu mimman kana idan aka ce mai su sufaye sun ce kaza ya ɗauki larabcin kawai ya fassara sai aka ce mai a'a ba haka ake nufi ba ga abin da ake nufi to inda ɗalibi ne mai neman gaskiya to yakan ɗauki abin da su Sufaye suka faɗa ne ya amfani da shi ba abin da ya gani a rubuta to me yasa idan ku zo kun karanta wata ibara ta sufaye kuka ce ga abin da ake nufi idan muka zo muka ce muku ga abin da mu kuma muke nufi ba za ku yarda da abin da muke nufi sai mu ce ku naku ne daidai in kuka yi haka kun saba ma koyarwar malamin ku ibn qayyim al-jawziya sai ya ce wa yaruddu ma kalafahu alaman kana kuma abin da ya saba ma wannan yakan mai da shi a bisa ko daga wurin waye ya zo zai mai mai da abinsa saboda haka wahabiya ba kwa karatu ne ba kwa karatu ga na a kano yau na gaji sosai ina ta neman ku ina ta neman ku wahabiyawa na kasa samun ku ina ta neman ku ina sa anas sun gagara samu ina su mai girma sun gagara samu saboda haka yan uwa wannan program ke da muka gabatar awa guda ɗaya cir muna jiran ko da kira ko da kira daga wahabiyawa mun rasa samu ko da kira ba eh, ko da kira mun rasa samu daga wahabiyawa ya kamata ko kira ne ku yi ku zo tun da kun ce ba akan gaskiya muke ba yanzu duniya ta tabbatar da ku ne makaryata wallahi duniya ta tabbatar da ku ne makaryata gashi har ni yanzu akalla ba a kasara ba na yi program kenan na hudu kenan na hudu kenan a yau ina neman ku kuma kowanne ina sa nan ba na hudu kenan ina neman ku saboda haka za mu ɗauki kula na ƙarshe insha Allah rabbi sai mu dakata bari mu ga wannan mun same shi to daga shi insha Allah rabbi ba za mu ƙara ɗaukan wani kula ba saboda lokaci sai kuma Allah ya